Taken laccar na bana shine rayuwar Bahaushe kafin zuwan Larabawa da Turawa kasar Hausa. Malam Ibrahim Muhammad Mandauri da ke zaman shugaban kungiyar waiwaye ya fayyace dalilai da kuma manufar shirya taron laccar da kuma zaɓar takenta na bana. wato hikimar shi ne dan adam musamman bahaushe ya san daga ina yake yanzu a wani matsayi yake sannan kuma ina za shi don mutumin da bai san tarihin da yadda aka yi taho ba to ba zai san halin da yake ciki ba zai san kuma ina za shi ba a cikin duhun kafirci ko rashin zuwan musulunci kasar hausa ta fara wanzuwa kamar da suka faɗa muka shigo cikin hasken imani to kar mu yadda kuma mu muraja a koma wancan duhu na camfe-camfe da tsafe-tsafe da shauransu waɗannan abubuwa muke so a ƙarasa karkaɗe su manyan malamai da masana tarihin rayuwa da al'adun ƙasar hausawa ne suka yi tsokaci a wurin lakcar inda dr muhammad tahir wato baba impossible na jami'ar bayar kano ya gabatar da makala har ma yake cewa ko yake harshen hausa ya samu ɗaukaka ta hanyar yaɗuwa a sassan duniya amma sana'o'i da al'adun bahaushe sun samu koma baya sakamakon cakuduwa da sauran kabilu bahaushe a da mutum ne mai girma mutum ne mai mutunci mutum ne mai sanin ya kamata mutum ne mai yan uwantaka mutum ne mai son juna mutum ne mai taimakon juna mutum ne mai kara mutum ne mai girmama na gaba mutum ne mai tausasawa na baya amma yanzu saboda cakuduwa da aka yi da kabilu iri daban-daban mun cicciɓa al'adunsu da yawa na auratayya da zaman tare amma zuwan karatun boko maimakon mu karanci boko mu amfana da shi sai muka hada da al'adun da muke gani a ciki a yanzu ba za ka ce bahaushe irin bahaushen da ne dan a rayuwar bahaushe sana'an nan tasa in ka ɗauka mai sassaƙa yanzu an kawo robobi sun kashe masa sassaƙa mai saƙa yanzu an kawo masana'antu sun kashe masa sana'a a auratayyar nan da ake yi da bahaushe baya sakin aure da bahaushe kan zauna da mace ɗaya hudu a gida ɗaya a su zauna su rayu su haihu su mutu yanzu mace tana ɗaya gida wata tana wani gida amma ba a rayuwa wannan duk al'ada ce da muka aro ta daga gane-ganen filillika da muka yi da waɗansu al'adu daban kasuwancin nan da muke yi da da kowane gida sun abu yanzu a koda a kanan nan gidan wani mai shinku gidan wane mai tasa gidan wane mai fata kowanne gidan da suke wannan abun gidan wane makeri yanzu ku abun ya cakuɗe babu gidan wane mai sana'a kasa kowa ma yana sana'a in kana sai da hula yanzu aka zo ana neman mota sai ka ce kana sayarwa sai ka tafi ka je ka neman mota shi sa abubuwan mu suka cakuɗe wasu daga cikin waɗanda suka halarci taron sun bayyana gamsuwa da irin abubuwan da suka ji na shawanatu wallahi na amfana sosai saboda a matsayina na bahaushiya akwai abubuwa da aka faɗa da yawa wanda gaskiya gaskiya ni ban san shi ba da matan da idan za a aurar da su sai dai kawai su waye gari su ji an daura musu aure ba tare da sun san miji ba tun da ki ji zaki iya kwatanta akan takiyar eh to gaskiya zan iya kwatanta amma ka san ai ba abin da zai yi bane yanzu gaskiya na ƙaru da abubuwa da dama da yawa domin an zaburar da ni a matsayi na bahaushe na san waye ni bahaushe asalin bahaushe hmm. wannan abin da na ƙaru da shi kenan sarakunan gargajiya da masu nazari kan harshen hausa da al'adun hausawa a jami'o'i da cibiyoyin harkokin ilimi ne suka halarci taron mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya